الله الرحمن الرحيم ما اسم مغتفر خليل شاينا أبو مشابقين نعم فصل ندب لقاد الحاجة جلوس ندب أنسو جلوس تقني لقاد الحاجة جلوس بقاتا wato an so mai biyan bukata ya tsugunna ya yi ta amma akwai inda yake ta a yanin tsiyama akwai ya lardina mai abin nan na suke hudu sura takwas nuduba da kalil hajjati an so tsugunni ga mai biyan bukata wa muni'a amma an haramta da tsugunni da rahawai na gaske wato an haramta da tsugunni da rahawai na gaske wato ga jigawa mai nagasa wato kaga in ya zan wuri jigawa mai ta jigawa mai tsarki ta kuma busassa yau da bajin in ya zan jigawa ta mai kamshi amma gayar na jisin da duba jininsu amma in yaron gawa mai na jakata to ko mai kamshi ta yin kiyama in yaron gawa ta turka ba mai najasa ba sannan ba mai taushi ba ta yin jininsu wata ayyana alƙiyamu bira hawaye na jise ko amma ai ya zan tilas ya waje ba saboda gawa wata amma yi najasa wa ake madon da ba da ƙarfi a larijilin bisa ƙawatai ta hagu wato an so mutum ya ba da ƙarfi bisa ƙawatai ta hagu ya ɗauke ƙawa ta dama sama ya zan ƙawa ta dama farsa ne su a ƙasa ta hanyar ƙawa ta yi ya yi tsallake amma ƙawa ta hagu daga tana ƙasa da su na wanda ke yawa zai ba da ƙarfi ga ƙawa ta hagu zai ɗan ɗan ƙawa ta dama domin makewaya ta nan take wajen gina hagu in ya ba da ƙarfi ga dama yana da wata rana ta matsala amma in ba da ƙarfi can to kewaya ce za ta yi da sauki wasu ja'un biyadin wani zuba an so isi ja'un gudda abin da hito ga mafitarsa biyadin da hannu yusura yayi ni yusura yayi ni da waccan kawa da an ce ba da kari gare ta da wanda hannu zai sun jaye shi don na hagu na hagu guda ne wata wannan tafiya to hannun da zai tsalki da shi na hagu da an kai magana wa balluha wani dai ba balluha an so damfasa ta kabla lukiyar gaba gabanin gama ta da karanta yan an gama wa tasluha duka turadin an so wanke ta da kamar turda da kamar a shi ana yasa wani abu wanda ba su ba a wanke don sabulu ko a sa wani zai abin da ke gudu shi ba da hu bayan an gama sarki wa satarun ila muhallihi wani riba an so satarun wuce jiki ila muhalli ya zuwa gaba gidan biyan bukata in mutum zai biyan bukata kai zai kwa su hanyoyi a don kada ya zan a wani kalle su kila da shirka ne kaga babu daɗi hmm. wa idadu muzili wani diba an so idadu tani da muzili a nan karciwa in mutum zai na biyan biyan bukata ya tsaya ɗan ya ci yan kara wanda zai zai tsarki da tuka da shi saurin to an so haka ne kaga da wuri mu a bakin rafi ana kallon mutane wani wani ma ya taso ta gare sai a guje ya tsaya na ta kara ta dora dariya ce ta ga abin da eh, wa ruhu sannan kuma an so yin mara ya aiwatar da shi mara in yayi guda ya yi rufe sai wata qadimu qubuli sannan an so gabatar da fara wanke gaba kamin baya amma fara wanke gaba kamin baya ga wanda in ya tafi musulmi ne bai abin da zaka ne bai baiwa da ya yi hibo amma akwai wanda in ya fara wanke baya gari in ya fara wanke baya gari in ya wanke in fara wanke gaba gari to in ya zo zai wankin baya gari zaka ne na kuma hibo ne hmm. wanda a haka nan su fara wanke baya gare shi sa sabulu su wanke ko goge da kurɗa sannan sun zuba kai hmm, don yana ba da nadawa wata wuri ko ya zai sannan an so buɗe tunainai ya nisantar da ɗaya daga ɗaya wani biyan bukata da kuma wani istinja'i domin a al'adar wanda zai taɓa ruwa in yan matse ƙafa hulai to in ya gama taɓa ruwan nan to da ya tashi ruwan da sun karge suna kana ruwa haɓar gudu to amma in ya buɗe ƙawa gudu ba a samu wannan matsala wasu ha'uhu da buɗe matsuguni ne kaɗan kaɗan wani biyan wani abin da wani taɓa ruwa eh. ah, wata gaɗi ya tura asiri sannan an so ga wanda an mai biyan bukata shi nuce kai ne kada ya tsoratar da kai ne dubi na dubi na don kunya Allah da mala'ikun Allah no eh? a notify a ah, wa idarun ko wa adamul kifati sannan an so ga mai biyan bukata rashin waiwaya domin kada ya ga abin da ke tsoratar da shi ya zabura duk su suturar da aka yi taɓa shi da najasa eh, amma an so gaba ne ya tsona wurin biyan bukata ya waiwaya dama ya waiwaya hagu ya duba gaba gare duba baya gare domin shi kewaya da natsuwa in babu wani abu sun babu wani mai dubi ne eh. wa zikirin warada haka nan kuma an so karanta zikiri wanda su zubo ba da hu bayan kari ya karanta shi gufranaka ko ala an ko kuma alhamdulillah lazi aka bani azawa afani saboda wa hu da gabani ne gabani tsugunna wato gabani su gan shi tsugunna bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wa min al-rijsi min sunni na rajim hmm. wa in fata in gani ko fafi in ya ya shiga bai yi ba ya shiga wurin biyan bukata to eh, abin ya kunce da shi to fihi in yana wannan wurin sai shi zikirin zikirin da zai har ya shiga har ya na bai ba to shi sannan a yi yakin in lam ya'ud amma in bai yunkuru ba amma in ya yunkuru to kashi domin ya ba masa ubangiji bayan ya kamma biyan bukata wasu hutun sannan an so yin ik lokacin da yana jan bukata illa li muhimmi sai ga babban al'amari babban al'amari kan wannan kai kawo baki ne wato muhimmi kamar yana cikin biyan bukata yana sai ga ga wani da rami ko na rijiya ko na abu ga ya taso mai to yana cikin biyan bukatar na ya kira ya kiro Allah a to a samu makafin ga sai ya faɗa rami wannan babu komai wa bil fala'i tasatturun in daji na kuma ta sa kira wato kenan in daji na ya yi sitira wani da zai kewayawa wa bu'udun sannan ya zo nesa domin kada ya zan yana bayan da inda ake gini kila bayan gari ne sauki na a ganin ko hmm. wacce ka'o juhurin sannan an so ga wanda an mai biyan bukata ya kare kansa daga kewayawa inda addara ne domin wato kewayawa inda addara ne shi ne mazaunan aljannu da kwamarci warihin kuma ya kare inda in saka bugawa don kasuwa sai ta ɓaci wani warihin ya sange mashayar ruwa inda ake gangana a shawarwa, ruwa shi ko don mi don mala'in ya zo a daga nan wannan rufa su da shi waɗari rike ya kauce ma hanya karfi bayan gari da hanya ko goli da hanya ya tsare ta to ita ma abin da mara'ayi ba wanda ka jiwa suna zagin wanda ya wannan abin wannan wani eh? eh. wa shaɗin haka nan bakin gaba bakin gaba ruwa kuma shi ma ba a yi domin yana sa mutane kama da ruwa wa zillin kashi cikin inuwa to in cikin inuwa ita ma bala'in sa ga haƙo da in ga haƙo yana yawa duk su sa da wani ko wa na Allah ya Allah ga jikinsa wa yusrahu duhula ya gabatar da hagu ne duhula wajen shiga inda shiga cikin mafiyo to gabatar da hagu wayum nahu ya gabatar da dama don kuruje ne da a kasar masjid ko kuma masallaci amma wal manzilu yum nahu bi ma gida inda zai shiga har gabatar da dama sai ma hidda da wajada bi manzilin wadai ya halatta cikin gidansa a tafi iyalinsa ko ya? wa baulun haka ne ya halatta bauli ko ina ka duba wasu kabila da tsoron sa sun nuna umarta da biyar haku umarta da biyar kuwa ba ta baya wa in lam yulja ko da abin ko bai za akwai damu makuwa ba wa uwila bi satin amma an fasara mudawwana an fahimci cewa sai ya akwai sigara ina akwai sigara ba komai duk inda ya duba gida ne wa bil ilaki kai wawai inda gina akwai sigara lahil fada ma ce ma daji ba wani sajari in ku akwai siraha wala an magana ne ta hasa milu kuma dumu na ta ɗauke su Wani muqtaru abinda kauli zabi a sarku bane kama raini amma ban ce ma fuskantar rana ko wata ba ban ce ma wai an so ka a fuskance su ba bayanan ta ba kuma a ce an so a yi wani yin kada ta hana bai da mandara a ba lalace, sai lalata an wa kunshi ko ba eh